ku biyo ni maraban sha Allah bidiyon mu ne za mu na muku da ku je ku samu mayin free na wani sabon token mai suna Eagle Network za mu ajiye muku link a description da kuma comment wanda aka kili a kai shi zai kawo ku Play Store ya kawo ku Play Store bacin kun yi install din shi sai ku click akan wannan option din da ku click akan wannan option zai buɗe muku kamar haka da ya buɗe muku kamar haka zai buƙaci da me kake so ka rajista ka so ka rajista ne da email ɗinka ko kuma ka rajista da facebook ko kuma da gmail ɗinka to kawai sai ka click ya daga da abin da ka zaɓa kamar ni na ya click ne akan wannan google ɗin ka ya click akan google shikenan zai buɗe ma kamar haka zai buƙaci ka sa sunanka a nan zai buƙaci kuma ka sa username ɗinka ma'ana kamar in kiyaye kenan ka saka a nan sannan kuma zai buƙaci ka saka referral code to duk za ka saka ba sai ka gama sakawa kamar referral code shi ba lallai nan sai ka saka za ka gan shi a rubuce already tunda ka click ta link ina za ka gan shi already to shi kenan na kawai za ka saka suna ne da kuma nan username ɗinka sai ka yi click akan wannan confirm ɗin da ka yi click akan wannan confirm ɗin shi kenan sai ka hauka page kamar haka da ya ka ka page kamar haka za ka ga already ga shi nan an baka shi wannan igniter ɗin kwaya goma to sai ka click akan shi directly akan shi to zai soma mining da ya soma mining gashi zai nuna maka mining will stop after 23 hours 59 minutes and 58 seconds misali sai watan awa 24 ne mayan din zai dakata sai ha ƙara kare akan shi kafin ya ci gaba misali yanzu bari mu je ku ga yanda abin yake a zahiri domin na yi screenshot ne shi ne na yi bidiyo a kan saboda ma'aurin network kar a soma kuma a samu ma'aurin network yanzu bari mu shiga application ɗin ku gani yanzu already tun da ka ga yadda za ka register to bacin ka register yanzu ga yadda application ɗin zai kasance kamar yadda kuke gani nan shi ne cikin application ɗin kun yanzu gashi? shi na yi mani kimanin ƙwaya mai goma sha uku zuwa yanzu gashi kuma saura awa tara da wajen minti talatin da ɗaya kafin me ya dakata suna na ƙara klik a kan shi domin ya ci gaba da mayin kamar yadda kuke gani nan mo eagles hanyoyin da zaka rika samun eagles din ta hanyar mai ɗauko wasu application da aka yi game a baka shi wannan eagle network ɗin bacin wannan mayan da kake yi sannan kuma nan da kuke gani wajen redeem ne ma'ana in za ka cire nan za ka kili akan wannan redeem ɗin nan kuma kamar yadda kuke gani nan arts din wannan shi kuma shiga za ka yi ka kalli tallace-tallace nan ma za su ƙara maka shi wannan irin network ɗin haka ne za ka rika samun mai shi wannan irin network ɗin yana yin sauri sosai yana ƙaruwa da kuma wanda yake so ya gayyaci wani abokin shi zai iya shiga nan start referring din da kai a akan wannan start referring din gashi nan za ku gani nan shi ka yi kwafi da ka yi kwafi a nan shine a referral ɗinka kenan ko kuma referral code ɗinka nan Ali za ku gani can wajen wani rufa report din ni a ne za ku ga sunan kenan gashi nan za ka iya shiga ta wannan share din misali in za ka yi kai share ga wasu za ka iya shiga share gashi nan za ka iya zuwa telegram ko na ba share za ka iya share ga wani ke kusa da kai ko ka je ta facebook ko gmail ko whatsapp gashi nan dai za ka iya zuwa kai share domin mai wasu su ma su rijista ta ƙasanka domin a ƙara naka gudu ko kuma ya ƙara yawa yawa to wannan shine hanyar da ake bi ana mahin na wannan a eagle network nan kuma news duk wani bayanai da wani bayanai da yake tattare da wannan eagle network ɗin za ku rika samu a wannan ɓangaren news ɗin ina fata wannan bidiyon ya ƙatar da ku bai fiye nan kuma mai recommended wallet wallet ce ta shi wannan wanda wata wace kuma daban wacce aka iya downloading domin mai ingantaccen transfer na abun ka iya transfer ta cikinta za ku iya shiga ku gani in ka tashi wannan shine yadda ake amfani da eagle network application domin a yi mining don wannan application ɗin na fata wannan bidiyo ya karatar da ku na fata ku za ku sha da like na wannan bidiyo na gode assalamu alaikum